Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fahimi. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau sha takwas ga watan Mayu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan muhimmancin kula da tsaftar cikin gida. Haka yake masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattauna mana da mata akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baƙi mata a zauren tattaunawar mu. mai sauraro barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe a yau ina tare ne da mata na zamu gabatar da maudu'i akan tsafta a zauren namu ina tare ne da aisha suleiman da kuma malama aisha abubakar wanda zamu tattauna da su akan tsaftar cikin gida to mai saurare dai musamman mata kun san idan aka ce tsafta a cikin gida mace za ta fara tunanin muhallinta jikinta yayanta da sauransu wacin aka ce tsaftar cikin gida da ina da ina ne idan aka a tsaftace za a san cewa eh wannan gidan tsaftatacce ne jama'a assalamu alaikum kamar yadda mai gabatarwa ta tambaya akan tsafta to ita dai tsafta baki ɗayanta idan aka ce tsafta wani abu ne wanda ya zama dole wajibi akan duk ɗan adam mace ko namiji ya kasance yana da tsaftar nan amma mafi mafi mahimmanci shine ya kasance mace ita ce tafi namiji tsaftar nan ba namiji ba mace eh, dalilin da eh, ya yasa na ce mace tafi namiji tsafta saboda mace ita ce take cikin gida kuma ita ce uwa idan uwa ta zama mai tsafta ka ga ƴaƴanta shi kanshi mijin ko mun kazanta shi shi ma sai ya zama mai tsafta wato ta juya shi ta juya shi amma in namiji ne zai mai tsafta shi dama da ya shirya yake ficewa ya bar gida ai to shi sa ya zama wajibi mafi mahimmanci mace tafi namiji tsafta ya kasance mace na da tsafta kuma yadda za a gane mace na da tsaftar nan shine ta hanyoyi guda biyu ko ina yana da mahimmanci a cikin gida a tsaftace shi ko da tsakar gida ne saboda kwata da take cikin tsakar gida ma idan ba a tsaftace ta mm. sauro zai zo ya haihu a gurin ya dinga shiga cikin ɗaki yana cizon ta yana cizon ya aiki kuma yana haifar musu da cututtuka kala kala saboda haka ko ina yana da mahimmanci muhimmanci a tsaftace shi a gida amma mafi mahimmanci ya fi kyau a tsaftace shi ne kicin da ban ɗaki. To to malama da kika tashi kika ware wuri biyu a cikin gida kika ce su ne ke da muhimmanci kitchen da bayi kwarai da gaske me yasa kitchen da bayi wato madafa eh. da kuma makewayi haka yake to waɗannan gurare guda biyu su suka fi ko ina muhimmanci a cikin gida musamman gurin da ake dafa abinci gurin da ake dafa abinci ya kamata a ce wannan guri ya fi ko ina tsafta da kuma bayan gida dalili na anan shine a nan madabaka zaka ga wato gurin dafa abinci zaka ga anan to yake wato ma'ajiyan abinci ma'ajiyan abinci wanda ba a dafa ba wanda ba a dafa ba a nan yake kuma a abincin da muke ci a nan cututtukan mu suke a nan magungunan mu suke ya danganta da yadda muka tsaftace gurin ta yiwu idan kicin a ce mai tsafta ne daga sakacin da mata muke yi wani abu na faɗa haka da saboda ta ke kawo ƴan nan keke sun kanana kananu ni ban yadda wai kawai kawai abu ne wai haka kawai za su zo ba a'a ki ce ƴan matan Kaduna ƴan matan Kaduna haka ake eh, kiran su to ta ce gaskiya take kawo su a ci abinci a bari ko an gama girki ba a share guri ba ana ana bar musu wannan rago ragowar abincin da ake eh. bari yana kwana a kicin to gaskiya shine yake haifar da su to idan suka yi yawa su ma kansu akwai abubuwan da suke fitarwa daga cikin jikinsu wanda ko dan yaya ya fada cikin abincin mu zai iya haifar mana da cututtuka iri-iri shi yasa yake da mahimmanci sosai ya kasance cewa mun tsaftace wurin da muke dafa abinci tukunna kafin ko ina a cikin gida to malama Aisha kin je abin da ta kware ki tace tace kitchen wai da bayi su ne masu muhimmanci ce da ke dai wato falo shine wurin ajiye bako sai kuma inda za ka yi bacci kai mun shari duk maganar da ta faɗa kan tsaftar bayan gida da kicin da store gaskiya ne amma su ma falo din da bedrooms yana da kyau dan ni idan na je gida ma gaskiya kafin ma zauna ne balance a cikin gida wai har a kawo min abinci mm. gaskiya sai na zaga ban daki to wato ki ce mun dan gulo ke kai eh, mutane shiga haka ne to a gane tsafta kin ga cewa tana da tsabtar bayan gida kan ki saki jiki kuma ido na ya kallon ruwan kicin gani dan kada a zo a kama abincin da zan zo in ci zuciya ta tashi gaskiya mm, gaskiya fa shi yasa ni akwai gidajen da yawa da zan je ruwan gidan ma a gaskiya ban iya shan mm. ga dai kuma falo kalkal wallahi ga dai falo kalkal ta wata da muka taba zama a gida daya to surukarta idan ta zo ta ce aike idan ta je ta gewaya toilet in wurin mu sai ce aike ko ruwan ban ɗakin ki za a iya sha haka wani lokaci sai kiga an ce wai in aka shiga wani makewayin sai a ce an ah, ba a zuba abinci a ci to ta ce ni ai ko ruwan ban ɗakin ki zan iya sha to kin ga daga nan an ka samu kyakkyawar shaida akan tsaftar ka ba wai a ganka a jiki kalba a zo gidanki a ga kalli bayi sai an leka a ga abin kyama dan fa akwai fa abin kyama fa a bayan wasu bayan gidan wallahi in kika je tsugunna ma ba za ki iya yin shi ba to ni irin wa'annan ma wurare idan na je ai in naga irin haka ne gara ma an fita makota roka in je in naga su ma makotan bai ba in matsa abu na in gaba kawai nan kuma kamar yadda ta ce mace ce aka sani da tsafta gaskiya ne mace aka sani da tsafta don duk macen da ba ta tsafta ko da mijinta shi yana da tsafta to aikin banza ne wato ba zai nuna ba ba zai nuna ba saboda me ita fa take zaune fa a cikin gidan nan shi namiji fa duk tsafta shi idan yayi fita ya gama miki wato in yi wankan nan da ya shirya gidan shi ba da gulgulu ne ya abin da zai miki na ya tsafta shi ne baki da sauran gidan to idan ke baki kasance mai tsaftar nan bane mai kula da duk inda ya kamata to dole ne saboda kin san mu mata ana son kaye kaye kaye kaye hmm, hmm, ba wai nan a ga tarkace nan bane a ga hmm. wata kuma ake ga ta gyara falon nan tas sai kin shiga bedroom sa sai ki ga yanda kika san wato makwancin mafitsa bayan gida haka yake ko sai dai ki zarni na tashi shi yasa wasu ma za ki ga idan sun je gidan haka sun je makotaka ko kuma sun je wani unguwa za ki ga ga fauri kina ba su amma sai sun koma setin inda bedroom din ke sai sun zauna mm. don su hango ya cikin bedrooms din yake kina da tsafta tun daga cikin ɗakin sai kina ce barin dan zaga kuma bayi mm. to daga nan duk dai a gane sirrin ki ne a ga gayin da kike gaske ne ko na mm. ƙarya ne don wata fa za ki ganta ɗas amma wallahi idan kika je gidanta ruwa ba za ki nan asirin ke tonuwa ni a kowace nake da ita duk iya dadewa na da ita wallahi sai ta dinga ke in nazo ki sai ki ban abu in ta ci ke hatta ruwa in kika zo na ce ai kan in zo ne duk mafi aksar sai ka na zo daga gida na sirrin nan za mana in ba ka da tsafta ta nan za a yi maka za a gane to na fahimce ku amma fa in kin ganta das duk fa inda gawi yake ko na ke in kin ganta wa ce eh kamar ba ta taka ƙasa ba amma fa idan kika je ɗakin ta mm. to fa sai kin yi daga sai ki iya haɗiye miyau ma to ina amfanin ko mace a nan malama kin yi ke kin yi magana akan uh, uh, madafi wato eh. kitchen ke mm. kuma kin leka can wato karshen inda daidai abin da aka cin za a je a juye shi ne wato mashewayi haka ne kuka ce shi ne sirrin mace shi ne sirrin matukar nan wurin babu daidaituwa wato ba akwai matsala eh, mm. babba kuwa to amma iya bakin kokari ka ga waɗansu matan a kila a sati za ta iya wankewa sau ɗaya ko sau biyu ko ta watsarwa akwai wani abin da ya kamata ta yi wurin gyarawa ne in dan wurin ya zama mai tsafta din illa saboda ba ta da dabara ne bata san yadda za ta yi ba kicin din ya gyaru wato madafi kuma makewayi shi ma ya daina tsami me ya kamata mace ta yi kin ga to na farko mace dai in ta samu kanta irin wannan yanayi na farko za ta samu ai akwai kayayyakin wanke bayan gida akwai kayayyakin da za ta tsaftace makewayin nan da su da kitchen din yadda ta ce akwai irin kananan kyankyasai zan tanadi da in jawo su ba wani abu bane gaskiya kazanta ke jawo shi duk in dai kina da tsafta kina da kiyaye da kula ai akwai irin dan su kamar kafura nan kamfur da ake sawa a eh, wuri in dai zama kina da kula da tsaftar wurin ki mm. za ki ringa sashi a toilet din ma za ki ana dan wawwatsa shi a pilot ma haka ana duk sassa shi saboda dai ya ringa dauke wato in dai babu wari ko hawa ba za a kamo wurin zama ba to kuma abin in an shiga dai ya zama ne dai inda ake ganin ki tar din na a jiki haka za a je gidanki a gani amma wasu da yawa za ki ga za ki gansa a jikin su ne amma in kin je gidansu sai a hankali malama aisha da an yi ta buge-bugen nan malama aisha ita ma ta ki ta ba da shawarar cewa ga wani hanyoyin da za a iya bi mm. wurin gyara shin kamar yaushe da yaushe kamata a ce mace tana wanke bayin ta eh to ya danganta kin ga misali kamar idan uwar gida tana da iyali da yawa mm. tana da yara da yawa gaskiya wankin bayi dole dole ne kullum kullum a rinka wanke bayin nan in dai akwai yara mm. in ko ba yara sosai in su bi da kai ta sai mai gidanta ko da dan yaro haka guda to inda yaro ɗaya ma dole a mishi wanki kullum ai to amma in kamar su su bi ne ita da mai gidanta to in ta wanke yau sai ta bari gobe ta huta jini kuma ta wanke to misali dai ma hmm. misali amma bayi wajibi ne kullum kullum in son samu ne a wanke shi hmm. ko duk shiga ma aka shiga aka amfani da shi a tabbatar an ɗauraye shi eh an yi flushing an ɗaure shi an sa duk abin da ya kamata a sa kafin a fito hmm. to shi kuma kicin ba ma wai kullum ba shi duk girki ne duk girki in mace ta yi ta gama wata za ma kiga tana yi yana tsallowa tana da hankaci ɗin tana gogewa tana gogewa eh. saboda ba su da tara ma kanta aiki idan baki haka ba duk girki in ke gama na safe sai kin sauke komai sannan sai ki goge saman gas kuka idan gas kuka kike amfani da shi in stove ne kike amfani da shi sai kin goge saboda dole yana tsalla hmm. duka sai kin goggoge shi kin tsaftace shi tukunna sannan ki kwashe abincin ki ki je ku sa inda za a sa a ci ana gamawa wajibi ne a share gurin a kwashe kwanukan a tabbatar da an wanke su take ka aje su guda ya tabi hmm. a samu gurin kifewa a kife su a basu wurin da za a kife su ya kasance rana na ganin su idan suka tsane sai a dauko su a dawo da su kicin sai a ba kuma su wuna a can ba ba kuma su wuna a waje ba da rana ya bige su sai a dawo da su kicin kicin sai a jera su akan abin da ya kamata a jera domin kifa kwanuka da ruwa da lema a inuwa a kicin shi ma gaskiya yana haifar da wayannan kyankyaso yana raya su yana raya su sosai amma ya kamata idan aka wanke a dan basu in dama fanfa wanke wanken yana waje ne to a dan basu su dan sha rana ka dan su tsane suna tsanewa sai a dawo da su kicin sai a jera sa inda ya kamata a jera su to kiyayewan wannan gabaki daya zai sa wayannan ƙananan ƙananan kyankyaso da duk wasu cututtuka mu yaye su a cikin gidan dajin mu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Hmm. Akwai kayayyakin gyara kicin kala-kala. Na farko ya kamata duk mace kasance tana da wannan hankacin tana da shi wato dan kyalle kyallen nan ko da ba nan na kanti to ya ba ta ya ga tsumbanta kai amfani da shi wannan na kitchen ne to bayan da za a yi mama za a ce mace kina aiki a kitchen kuma sannan a ce baki da irin yan tsumo karan nan na mm. kama ko da ka gudan kama tukunya ma da sauki ya kamata a ce ba sai zaki soke tukunya ki ruga da gudu kina neman takarda mm, ko a ledan ko kuma ki kama zani ki mm. kama zani ma ki soke tukunya wannan kazanta ne musamman masu girki da kuma ga shazari duk sai bakin tukunya aika kama amma ki sami hankali a gwajo in kika mm. za ki samu dan towel din nan wanda ba su da tsada mm. ki dan sai abin ki zo ki mm. wanke su ba guda daya ba ki samu at least guda hudu in kin yi aiki da guda biyu da safe kin wanke su kin shanya ga na rana nan kafin wannan ya bushe wannan dai busa su dai suna nan a kasa to haka ya kamata uwar gida ta dinga tsaftace kicin ɗinta shi kuma bayi idan za a tsaftace shi abubuwa suna nan ga mata nan mata suna ta yin abubuwa kala kala kuma masu sauki liquid soap ɗin da naira hamsin ɗinki za a tsiyaya miki. wato nan na ruwa da wata nan na ruwa ko har na naira talatin ma na gani ana ɗaurawa a ana ɗora naira talatin har ishirin ma to kawai mutum sai dai gani a garin da goma sai a dan kulla eh. ya kudin ka ya kudin san yawa sai dai kawai tsafta ce idan mutum bai sanyi mm. dan aizal din nan mata duk sun iya hada shi a mm. gida kuma ko ina ana yi ko ko a makotan ku zaki ga wata ta iya tana yi ke ma in kina da hali kina iya yin abinki dan yafi sauki ki samu yan roba ki ta suwan ko dan galan dinki iya karfin ki ki yi abinki ki dura ki ajiye ki dinga dan dan aiki da shi mm. ko da yaushe mm. yaranki ki ki nuna musu yanda ya kamata su dinga amfani da bayi daga farko ki dinga raka su suna kanana duk abin da suka yi kasance kina monitorin kina nuna musu in fitsari ne ga inda ya kamata su yi ga yadda ake tsarkin mm. fitsari idan bayan gida ne ga yadda ake ma zama yadda za a zauna mm. ga kuma yadda ake tsarkin tun kina ma yaro har zaki fara rike mai ruwan mm. kina nuna mishi sawancin hannun wanke ga ko inda toilet paper ne sa toilet roll dan bashi dan yau yau wa dan sabulin ki ya wanke hannu shi kanshi in ya saba da haka shi sa nace uwa tana da tsafta za ta ga duka ƴaƴanta suna da tsafta su ma za ta ga suna da kyankyani saboda su riga sun tashi a environment din da ake da tsaftar nan da sun shiga gurin da ba tsafta ga su da kansu ma suna guduwa kuma ko su din da kansu yanayin da kike ba su abinci akwai inda ko anguwa ni wallahi akwai yaro duk inda yaje bai cin abinci sai mun dawo gida bai yadda ba ban san dalilin shi hmm. amma bai ci duk inda muka je ba ci abinci ba sai mun dawo gida to kin ga ya kamata dai a koya ma sannan kuma kicin ki yanda ya kamata shi ma nan ki koya ma yaranki yanda zaki dinga ba su abinci hmm. ba wai kawai kin gama abinci shikenan mama zan ci abinci je ka ɗiba a'a ba haka bane hmm. ya kamata idan kika gama abincin safe ki tara yaran ki ke zaki shirya abincin ke zaki zo na ki tsiyaya ma wa kowa musamman idan suna ƙanana musamman in suna ƙanana irin haka din sai ki ki rika nuna musu gashi gashi kuma idan an gama ba wai ke kowa zaki tsaya ki ce ke zaki ta kuma ba a tun daga kicin ki koya musu mm. yadda ake jera kokuna a tire mm. ke wance eh dauki je ki sa a guri kaza mm. kai wane ya dauko wancan zo ka sa a guri kaza idan an gama nuna musu su dinga kwashewa aikin yara ne a gida ka fara koya musu wannan tsaftacin suna ƙanana ba wai ke uwa zaki ta tayi ki ta tayi su ba a ke kai kwashe yan matan masu dan wayo to ke zo zuba a nan ga yadda ake wanke ki fe anan sasa nan in sun bushe Da da suna to haka ya kamata mm. ba wake kadai uwa ke ta tayi idan suna kallo ba za su yi ba sai kin wannan aikin su ma sai ya shiga jikin su to idan uwar gida ta haka sai kiga gida ya zauna lafiya wani ciwo wani zazzabi za ki ga da wuya ya shigo wannan gida wani al'ada ma za ki ga an bari yara sun je su za su zama miya da kansu to aikin ya a buɗe su kama gaban to kin ga matsala ne abincin ne an zuba ne a wani masubi shi ma sun diba tunda ba mm. hankalin su bai kai na su kula da abun ba haka za su bar shi to kuma kin ga aka bar shi komai na iya faruwa don wani abu zai iya faruwa ciki banda su ma akwai su tsaka ai akwai abubuwan da kana kulawa amma sai ka rasa daga ina ne suke shigowa hmm. to ga irin wannan ya kamata iyaye su dinga kulawa tunda ko a musulunci ma an ce annasafatu min al-iman ita kan ci kan shi addinin ma bai cika sai da tsafta to ina amfani shi baki gyara bayan ki ba ai yara kin bar yara sun miki fitsari a ƙasa ko ina kin je kin ɗauro alwala kin tattaka kin tattaka fitsari kin zo kin tada sallah ina sallah babu babu ita hmm. sannan kuma haka lafiya ma ba za a same ta ba saboda wannan kazantar in kewa babu yanda za a yaran gidan da ke kan gidan mai gidan ku zauna lafiya lafiya. Aikin tuna min da wani um, matsala da ake fama da ita malama Aisha mata sukan yawan cewa suna da wani ciwo da ake kwasa a ban gida ana kiran shi da turanci wai toilet infection yadda eh. yake likitoci sun ce su ba da kuka samu wannan toilet infection ba amma yakan yiwu mm. kiga an samu wani cuta ne sai ki ji ki ba daidai ba dai bayan ke shiga bayin da bai da mm. tsafta kila ki ce bari ki dai manage ne na wucin gadi to a zaki wuce ne take kawo nan haka saboda shi tsaftan nan dai da aka ce a kan shi ake saboda ne in dai ba a tsaftace wuri dole kwayoyin cuta za su taru a wurin kuma kina tsuguna saboda mu damun mata jikin mu a buɗe yake ba kamar na maza bane mm. idan mun fi saurin daukan kwayoyin cutar infection mm. kina tsugunawa ne wani jikin shi yana da allergic da abu ya shiga za ki ga sai ya nuna mm. kina tsugunawa za ki ji tsitsitsit a mara kito kin kwashi infection kenan to kuma in baki dau mataki a kan shi ba shikenan farin giya duwa miki a cikin jikinki kuma gashi da saddabar iri iri har ya zama wani abu har ya zama babba ka ji tsaftan wato kazantan bayi ma yana da matsala ki ga dai ke kullun gaki nan baki da lafiya to shi infection yana causing in problems iri iri kuma duk daga dai kazantar da aka samu ne na ne dai na bayi shine dai to bayan mun tattauna ga dai hanyoyin da mata za su bi su iya tsaftacewa mm. a ba mata shawara musamman wanda suke wuya yi ma yawa mm. don za ki ga yawanci maganan rashin tsafta yana da yana da alaka da kiwuya shi ke sa mace sai dinga na kai Allah ba shi mm. Allah bi manage dai Allah haka nan dai kai ni sai na ma taba ne ba dai yana da huwa ba a wancan kai ni sai na wanke ne ba dai za a iya zama a cikin bayin ba so ta san darajarta dan mace wanda take da tsafta darajarta daban yake da kazama haka yake ku ba mata shawara to shawarar da zamu ba mata a nan shine kusan ne in ce ma yanzu kazanta ma ai kauyanci ce gaskiya tsakani da Allah kauyanci ne hmm, ya kamata kowace mace ta kasance mai tsafta na ba wani magana wai kiuya da kasala a cikin maganar yin tsafta a gida abu ne wanda ya kamata ya zama a mu. to ma ban ga yadda za a yi mace ta samu training a gidansa na tsafta ta zo ni guri ta ce akan tsafta wai tana da kasala akan tsafta ba abu ne kin tashi da safe dole dole ne kai alwala ma a ce a addini ma hmm. dole ka je bayi kai fitsari kai tsarki ka fito kai alwala tsaftan nan fa ita ce addini mm. kai sallah sannan ka fito ka ɗauka wanka ka ɗaɗɗora abinci ka tayar da yara ka musu wankan nan ka sa su su koyi alwalan nan alwalan nan da cikin ko wanke jiki ne kuma ko ba ma musulmi ba ba ne ba kai ai wanka da saman da safen ne sai an yi brush dole ne sai kai brush sannan ka ci abinci duk gaba ɗaya rayuwar mu fa tsafta ce duk kuma inda kace zaka kawo matsala ko zaka kawo laziness irin kasala akan yin tsaftar nan to fa dole ka gayyato matsala gidanka da jikinka dan kai ma ba za ka samu yadda kake so ka samu ba a maganar lafiyarka saboda haka mata su daure su daure su dinga tsaftace mahallansu su dinga tsaftace jikunansu su kuma dinga tsaftace 'ya'yansu su kuma dinga tsaftace abincinsu su dinga kuma tsaftace makewayensu saboda ta a zauna lafiya mm, darajar mm. mace tsaftanta mm. haka ne duk mace da mun take son ta samu kima da daraja ko a idan mai gidanta ko a idan kowa ma to sai ta kasance mai tsafta mai kula mai kiyayewa da dukkan sauran wasu abubuwa da za su kawo mata matsaloli a kan zamantakewan aurenta zamantakewa da makotanta da abokan hulɗa ma hulɗanta ma duk sai ta zama na mai tsafta za ki ga ana walwala da ke ana jin daɗin mu'amala da ke mm. kuma har a ma ringa gayyata ki in za a ana girmama ka to duk a cikin tsafta yake kuma yadda malama Aisha ce an nazafatu minar iman tsafta tana daga cikin imani duk idan ba ka da tsafta za ki ga mutum bai da imani mafi mm. akasari zuciya tana daskarwa da datti tana da datti mm. ke da dattin na haka zuciya ki za ta daskare da datti to shi ya sa da Allah mata mu ringa kokari akan tsaftace duk abin da ya kamata na tsafta da tun daga kanki zuwa iyalinki zuwa mai gidanki da mahallinki da duk wani abu da zaki a ga cewa eh lalle ki fito a cikin kyakkyawan yanayi hmm. to Allah ba mu ikon yi kuma ya taimake mu duka mata a kula kuma abin da aka ce kowa eh, lafiya ta mai da daɗi ai bara da shi to duk dai wanda zai amfana wanda zai fi amfana da duk tsabtan nan nan na madafa ne wato kitchen ko makewayi toilet to baran wanda zai amfani da shi ne don zaka je tunanin kama mai kyau yana fitowa ne lokacin da kake cikin makewayi to in ko wurin yana da natsuwa kila wani kanshi yana fitowa ga turaren gargajiya na ko na tsinke ko na hayaki din da ake yi akai akai ki yi abin ki baiwar Allah za ki fi samun natsuwa ko in ce iyalinki za su fi samun natsuwa idan suka shiga makewayi da kuma warin madafanki. wakilin mu a da magaram na jamhuriyar Nijar Tamar Abari a filin kwalamar mu da bako da ta gayyato mana. Assalamu alaikum. Yau da gobe sunana Aisha To za mu gabatar muku da kunu. Zu za mu fara da kunun kanwa na sirhehen hatsi. To yanzu da yanka je ka samu ka in na tiya guda za ka yi, in na rabin tiya ma za ka yi. sai ka zo ka rege shi jan hatsin ka rege ka heci da wahala in ka hece kayanka sai ka rege ka rege ka hudda tsakuwa in ka hudda tsakuwa sai ka ba da a kai maka mashin sai a surwa maka in aka surwa maka aka ka maka sai ka zo ka ba ka ci ka ba ka ci ka sake murjiya ka ba ka ci abinka ka ba ka ci ka rege kuma ka sake rege ka hudda tsakuwa in ka hudda tsakuwar wani ka hudda saltan da wani hanta hantan hatsin wani na ja in ka hece ka zo ka sa a ruwa ka wanke ka murji ka murji ka mishi wanki ko uku ko hudu ma kayan duka ka wanke ka hudda saltan da sa ta huta sal tsakuwa ta huta babu komi a cikin yadda da tsakuwa tunda ba a san shi a yi shi da wata tsakuwa haka tsakuwan ma wata illa haka take sa an mutum ya sha ta mm. ka gyara abinka in ka gyara ka bada a kai maka tahuna a nuko in aka nuko maka aka kama ka kuma ka tankade hanka ka tankade a lokacin nan ma kuma ka hudda disal yana da hancin hatsin ban gimshi numfashin ki ba kamar haka nan salam za a kai a nuko shi ba a haɗa mishi wani kayan kanshi ko kuma wani yaji ana haɗa mishi a sa mai citta karamfani da tsidahu sai ka sa kayan kamshi ka a kai a nuko maka da wannan kayan kamshin da yaji yajin wannan mm. in aka nuko maka ka kai ka tankade kayan ka tankade sai ka tace kuma wannan disal ka murce ta ka tace ta da ruwa sai ka tamshe abinka to wani gurin tamshewal yana jika kanwa ya gama da ita ya tamshi wani kuma kanwal sai a jika ta a tace ta a gama ta da ruwan tafasawar da za a yi kunin mm. ake sawa kanwal to in kai haka nan kowanne kai a ciki duka yana yi hmm. sai ka sa kanwa ka daidaita daidai kanwa kuma ka sa da yawa kanwa ta yi yawa ya hmm. ka daidaita abin ka da dan tsilihun shi da yajin shi ya ka zo ka dama kayan ka a kasa in ka dama kayan ka a kasa kar ka dama shi damun nashi yayi ruwa he kabri haka in dan in yayi ruwa an ka sheka he yanki hmm. to he ka dama shi da kabri kabrin shi in ka dama da kabrin kawai in ka ɗauko ruwan zahin ka ka daidaita sai ka kawo ka tabas ka zuba akan da makayan ka ka ɗauko kwanan ka mai kyau kamar san ka da zaka yi mai kyau a wanke da komi bokicin ka ko wata fanteka ka sabuwa mai kyau haka sai ka dama a ciki ya tafasa ruwanka ka zuba kan wahai ka ɗauko shi in ka sabke shi a saman ruwa kana iya ajiye shi ma ya ɗan siracin hayakin ya huta Ya mm. ka ya ka sheka kanka in ka sheka kenan ka motsa shi yi kunu yi kunun kanwa ka kakare to kin ji shi kunun kanwa na siryan hatsin yadda ake in za a sha shi ka sa sukarinka sai ku kwalwa tun ne sha kuma ya akwai kwalwa a zuba mishi a bashi sha mm. to don dai shi kuma in aka yi shi ba a barin shi wuri kwana mm. shi kunun kanwa in ya kwana kawai ya kare tunda in yi tsami baya sha ruwa mm. amma lokacin da aka yi shi yawa lokacin nan komin yawan shi za a yi da jama'a mm. kawai a shanye shi mm. haka nan yake shi in ya kwana baya sha ruwa to yanzu kuma akwai wani kunin kanwa da ake yi daban ito akwai na mura wanda ake yin shi shi ma na mura akwai kunin kanwa kuma na mura eh, akwai kunin kanwa kuma na mura shi wannan na murar da za a yi shi shi na jan hatsi ne kenan ba shi an surha hatsin ba a ba a surha hmm. shi in ka kawo jan hatsinka ka zo ka tsine mai tsakuwa ka hece shi ka gyara shi he ka wanke shi ka rere shi ka hudda ka sai ka zo ka wanke shi tas abin ka in ka wanke shi to shi wannan na jan hatsin kanwal ma ake zubawa a cikin shi an da shi jakkanwal ake zubawa a ciki ka dan daidaita kanwaka sai ka zuba a cikin shi ka sa mishi cittar shi ma da kayan kamshin shi da tsidahun eh, shi tsidahu isasshe tun da namura ne tsidahu isasshe kake sa mai sai ka bada aje a niko maka a gaba daya in an niko an kawo maka sai ka tankaɗe shi sai ka hudda wani hurkakin hancin abin jan hatsin mm. in ka hudda shi kawai sai ka kaɗa mishi sai ka dama shi shi ma ka dama shi ka ɗauko kwanan ka mai kyau ka aunu ka dama kamar yanzu da yake shi na mura ne ai ba diya ba ne ake dan madaidaici ne za a yi mm. kaman garin he ka auna kamar cikin lidda ya uku ma mm. ka zuba a kwanan ka na shan ruwa a wanke ka dan dama shi da kabri kawai ka ɗauko ruwan zahin naka da ka tafasa shi ma ka aje shi yayi siracin ka sheka siracin in ya rage he ka sheka ka shanye shi mm. shi ma na mura a lokacin nan an yi shi ake shanye shi shi ma ɗin ana samun shi sukari ito eh to an kana so kana sa su kani an su bisa sa su kani haka nan suke sha wa an su kudan su ji daɗin shan suke sa mai dan kari kaɗan. shikenan wannan shi maganin mura ne saboda mura ta karaya wannan mura take karaya mm. ka sa mai kanwa kuma isassa mm. shi kanwa shi hatta na wancan na ah, sirhen hatsin ake sa shi ba mm. don saboda maganin mura ne da tsidahu ba da isassar citta da isassar citta ba. a sha tuwo. sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.